السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ga watan قوة جماد الأولى هجرة مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al’azkar auhiliyatul abrar wa sha’arul akhiyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billail wal nahar na al’imam abu zakariya muhuddin yahya bin sharafin nawa nawawi ad-dimashqi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu idza da fi sala babin da ke bayani akan wai idan mutum ya shiga cikin al'amarin sallah gadan-gadan to me ya kamata ya rika faɗi mun gane gaɓoɓi mai da shi inda gaɓoɓin sallah ba wai ana zama ne haka kawai ba a yi komi a wajen ba akwai abubuwan da ya kamata ce musulmi yana yi a kowace gaba daga cikin gabobin ko dai kabbara ko tasbihi ko tahmidi ko hailala da dai sauran ibadu wanda aka tsara mana marikayi idan muka tsare waɗannan abubuwa da kuma dukkanin matakan yinsu to shi ne ake cewa mun yi sallah in ba haka ba dukawa da ɗagawa ba shi ne kaɗai sallah har waɗannan gaɓoɓi a bisa yadda suke shi ne daidaito akwai abubuwan da ake faɗi kafin fara sallah da kuma ƙari sallah duk shari'a ta tsara yadda za a yi su a jiran giyan waɗannan babubuka ne الإمام النووي يكاو بابي نسسن ترى باب أسماء الله الحسنى باب لكي بياني bayani كاوى ونسونا ين الله abun mamaki waɗannan mutanen ku sun shekara sama da ɗari bakwai yanzu a kwanci a ƙasa amma jiyan da allah madaukin sarki ya tsare aikinsu ba ma wai an rubuta ba a karantawa ake yi ba ma a karanta kaɗai ba ɗauka ake da na'urorin yada bayanai na zamani don a yada ya kamata mu fahimci mutanen nan sun gyara alakansu da mahallicinsu bayan da suka gyara alakansu da mahalicinsu kuma sun yi aikin nan don allah ba su aikin don wani ko don neman wani abu ba a akan haka su suna makansu kuma ana masu addu'a a kowane lokaci akan Allah ya sa albarka cikin abubuwan da suke yi ni na san da za a ratsa ki yanzu a ce ki ɗauko wani rubutu da kika yi wanda yake da mahimmanci shekara ɗaya da ya wuce yan sha wahalan gaske sannan za a iya zaƙulo shi in ma akwai in ma akwai din yana nan kama ji bayan allah nan shekara 700 kun sa adadin shekaru al'imamin nawawi yana sama da ibn taimiyya ba to amma kalli yadda allah madaukin sarki ya sa albarka cikin ayyukansu a lokacin da suke waɗannan rubuce-rubucen babu tafiraita babu kwamfuta duk wani abin da ake buga rubutu a yau da muke da shi su ba su da shi amma allah maɗaukin sarki ya tsare abin da suka yi ya kamata mai ƙoƙarin ƙara gyara mu kila ba mamaki allah maɗaukin sarki mu ma ya sa albarka a cikin abubuwan da muke yi allah ya ce mu wannan babi da yake bayani akan sunayen Allah su sunayen Allah nan akwai alherai kaman guda biyu aƙalla wanda za mu iya mace ribansa a yanzu na farko shine duk wanda ya san su fa ya kiyaye su in ya mutu aljanna zai shiga shi yasa kuke ganin nike kokarin fada da wasu bayanan don sunayen nan musan su musamman ma'anansu kuma mu kudurce su a cikin kudurinmu na zuci fagen aiki ko mai aiki da su domin duk wanda ya tsara wannan yana mutuwa aljanna zai shiga to abin da nake cewa wai dama mu muna rayuwa a duniya ne kawai mai wanka musa sa a tamfa mu sa leshi a yi aure a haihu a ci abinci a mutu shi haka muke rayuwa ba so muke in mun rayu ƙarshe mu shiga aljanna ba ko ko a cikin mu akwai waɗanda suke da ƙidan cewa daga duniya shikenan babu wani a waje kuma ku gane sun sa akwai masu ƙidan babu wata alamul akhar haka suke cewa wata duniya ko wani yanayi banda yanayin duniyan nan ba saura Ballanta na su yadda akwai alamun akhira yanayi ko duniya na ƙarshe su ba su yadda ko wani alam ba ma ballanta na ya zama akhira to irin waɗannan su ne waɗanda suke cewa maganan aljanna da wuta da hisabi da littattafai da duk waɗannan abubuwa sai su ce kawai waɗanda suke bin addini ne suke son su cuci mutane sai suka kirkiri waɗannan domin su sa a bi su ko su tsoratar da waɗanda za su ƙirinsu. su ce duk wanda bai bi su ba akwai wuta ko kuma duk wanda ya bi su akwai aljanna ku kun ga amma in mu imanin da muke da shi cewa bayan wannan rayuwa ko ta rayuwa ta dindindin ita ce kiyama ko to mu dage mu yi abin da ya kamace mu shine mai aiki da gaske to daga cikin aikin shine mu san waɗannan sunayen kuma mai aiki da abin da suke karantar in mun mutu ko ba abin da zai hana mu shiga aljanna sannan cin moriya na biyu shine in muna da bukatu mu kira waɗannan sunaye mu roƙi Allah da su idan muka yaka Allah zai biya mana bukatunmu da muka lika mashi domin shi yana da abin ne kuma bai da abin da zai yi da su kawai yana neman mu ce muna so ne ya ɗauka sai ya ba mu kuma ba zai ba mu ba sai mun ce muna bukata kun ji wata irin gwamnati kun gani Allah madaukin sarki make mu al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara yadda da shi yace annabi ya ce Allah madaukin sarki yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna wannan shine kokarin da muke yi kun gane mu kiyaye kun muka tsare su kun ji za a shiga aljanna bukatun mu fa to aya ta 180 cikin suratul arafi Allah madaukin sarki ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da wasu sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da waɗannan sunayen duk bukatan ki da kike da shi ki makale ma ɗaya daga cikin waɗannan sunaye ko duka ki roƙi Allah madaukakin sarki ki gani kina zaune zaki ga Allah madaukakin sarki ya miki duk abin da kike so Allah ka sa mu dace za mu tashi akan suna na 45 alwasi'u أي الواسع سبحانه هو الذي وسع علمه جميع المعلومات madaukin Sarki shine mai yalwata idan Allah madaukin Sarki ya so sai ya yalwata rayuwanki sai ki daɗe a duniya kuma rayuwar sai ce albarka shi za ki roƙon allah da alwasu ya sa rayuwanki ta yalwa kora ko baki dade a duniya ba in Allah ya sa albarka a cikin rayuwa sai ka dauka kin shekara aru aru ne yanzu saddauna shekara shida kadai a karagan mulki amma waɗanda suke jin labarin saddauna yanzu sai su dauka saddauna shekara ɗari yana mulki umar dan abdulaziz shekara ɗaya galye a karagan mulki amma malaman da suka auna albarkan mulkin shi na shekara ɗayan nan cewa suka yi mulkin shi ya yi daidai da mulkin da aka yi adalci na shekara ɗari cin kunga Allah ya sa albarka ya yalwata abin kunga gane wannan amma sau da dama mutane ba sa fahimtar irin waɗannan abubuwan idan kika yi aikin sati biyu in Allah ya sa albarka cikin wannan aikin naki to sai kiga abin ya girmama mutane sai su rika dauka kamar shekara talatin kika yi to Allah <clears throat> wasi'a ilmuhu jami'al ma'lumat duk wani ilimi da wani mai ilimi yake da shi a duniyan nan to ilimin Allah ya yi yalwaci wannan ilimin yanzu idan ke ga wasu na'urori da tura wannan suke kirkirowa kuma sai ki bincika sai a ce maki ilimi ne ya samar da wannan to duk wannan fankin hada su duka a bisa ilimin allah nasu ba komi ba ne ana son ki fahimci wannan kina idan kina neman ilimi sai ki hada da wannan suna da ilimi da sunan da za mu zo na gaba sai ki roki Allah madaukakin sarki ya baki ilimi kuma ilimi mai yalwa in Allah ya baki ilimin sai yalwata shi ta yadda ke ki amfana wasu ki su amfana sannan bayan rasuwanki kuma ilimin ya ci gaba da naso kuma kowa ya amfana domin amfanin ya ci gaba da zuwa maki bayan mutuwanki na sha buga muku misali yau da a ce kin taba ganin injin mota a bude maki cikin injin ki tsaya ki nazari ki shuru ki ce waya aka yi bature ya gane idan aka haɗa nan da nan aka juya taya za ta juya gaba ko za ta juya baya ko za ta ƙara gudu ko za ta rage gudu ko a zuba ruwa a nan ko a zuba mai a nan ko a zuba kaza kun gane wannan da kyau sai ku yi ta tunanin waya aka yi gano wannan wannan duk ilimin Allah ne domin shi ne ce allamal insana malayin ya sai mutum shi to ya aka yi Allah ya turo wani ne ya yakin same sanin eh an gane haka kawai Allah madaukin sarki sai ya sa ma dan adam wani tunani sai kuma ya bashi iko na zartar da wannan tunanin in yi kaza zai amfana ko wasan shi za su amfana an bayyanta to kuma sai ga abubuwan suna ci gaba da fiya a haka misali yanzu wannan ba kyamara ne take daukan karatun da ake yanzu ba za ki yin tunanin wayya aka yi ne ita wannan ta tukuna aka yi ta su zamanin annabawa ba su samu irin wannan ba ai tun kafin zamanin annabawa allah madaukin sarki ya kyamara me ya gaya mana wa kulla insanin alzamna hu ta'irahu fi unuki kowane dan adam an sanya mai abin daukan bayanai a wuyan shi kuma ranar kiyama za a fitar mai da shi kuma zai gani to wannan bayanin su waɗancan nasara in suka ji sai allah madaukin sarki sai kinsa musu wani irin tunani shi wani tunanin da allah ya kinsa musu ta karkashin shi ne sai kuma kinsa su wani ilimin cewa in aka haɗa kaza da kaza da kaza ai zai ba da kaza to idan ya yi sai ya zauna sai ya rubuta sai a ce a kera abin a gani sai Allah kuma ya sa abin ya yiwu to kun ga duk waɗannan abubuwan an yi sa bisa ilimin wa ilimin Allah ne kuna fahimtar wannan ilimin Allah ne to shi in an tara waɗannan ilmomi gaba ɗayansu waje ɗaya to ilimin Allah ya yalwaci wannan ilimin duk ilimin mai ilimi kowaye to shine sai ce wasi'at qudratuhu jami'al maqdurat kun ga ikon Allah madaukakin sarki to ya yalwaci kowane irin iko da kowane irin bil yake da shi nazartar da kowane irin aiki wa wasi'a sam'uhu jami'al masmu'at kun ga jin Allah to ya yalwaci kowane irin ji yanzu a duniya kalli adadinmu in aka ce duniya wata bata san me ake ce ma duniya ba ita garinsa ta sani to ke kalli kasuwan garinku ko taron idi ko taron hawan sallah ko taron tarban shugaban kasa buhari sun san ba taron da ya kai shi ko to idan ke ka kalli wannan taron yanzu duk wanda yake magana a wajen nan Allah yana jin shi yanzu da a ce duk duniya za a taru waje ɗaya kowa ya ta magana ya ta magana ya ta magana to kowane ɗaya da yake magana Allah yana jin shi ne kamar yadda kike jin mutum ɗaya na magana da ke jin Allah yana iya jin me wane yake faɗi ya sha bambam da abin da wane yake faɗi mai wane yake kaza Allah yana jin waɗannan baki ɗaya na wane bai hargitse na wane in kika hada jin Allah da jin mu bayi yanzu idan aka yi ta surutu ana aka yi ta surutu sai ga baki jin na wata haka wanda yake gefe sai ce ana hayaniya a waje kaza saboda ilimin shi jin shi ba wasi uban bai yalwaci kowanne ke gano kowanne ba amma shi Allah yana jin na kowa na wannan bai rikita shi ya kasa jin na waɗancan na kowa yana jin shi ne ala haddin tsawa kun gane wannan da ke ku haka ke sun ki gane Allah wasi'u ne kenan sunan alwasi'u ga Allah yana shiga al'ilmu yana shiga al'kudura yana shiga asam'u samu sai kuma ya ce wa wasi'a rizquhu jami'al makhluqat kun ga arzikin Allah maɗaukin sarki ya wace dukkanin halittun shi kun ga sunan alwasu ya shiga cikin sunan mai arrazak cikin arrisku ya zika yawan mana idan kika cire yawan mu yawan mutanen da suke Najeriya da duniya duka yanzu kowa arzikin Allah yake ci in kalli dabbobi in ke kalli tsuntsaye in kika kalli kwari dabbobin ruwa kowa arzikin Allah yake ci kuma arzikin Allah nan ya yalwaci dukkanin halittu kun gane haka Allah ya tsara wata dabban na dawa ita Allah madaukin sarki su yayi su ba abin da suke ci sai nama to sai Allah ya yi masu wasu dabbobi masu yawa wanda za su je za su samu su rayu su kuma dabbobin da suka zama abincin waɗancan sai Allah ya masa ciyawa su kuma ciyaye ciyayi za su ci sai su rayu sai da kuma ciyawa sai Allah madaukin sarki sai ya mata ƙasa da ruwa su kuma wannan za su ci su rayu don waɗannan su rayu da wannan wannan su rayu da wannan wannan su rayu da wannan kun gano wannan da kyau yau da Allah madaukin sarki ya yi dangin su zaki da damisa da kura da kyarkeci da sidila da sauransu waɗanda suke rayuwa da cin nama sun fi su bareyi da su gada da su raƙuman daji da su jakin daji da sauransu yawa ko da ba zauna lafiya a duniyar nan ba kun gano wannan idan aka sami damisa dubu a daji sai a samu bareyi da waɗannan dangogin abin da damisa za ta iya ci kamar miliyan biyu ta ci iya cinta suna nan ko wani irin ikon Allah da Allah maɗaukin sarki ya yi mu cewa nama za mu ci marayu misali sai Allah madaukin sarki sai awaki tumaki shanu masu yawa amma da Allah bai kaddara mu ci naman kare marayu ba yanzu tun da kika a duniya kin taba gani an yi trailer guda na karnuka za a kai kudu tun da kike amma shanu fa kun ga Allah ya yalwata mana arziki yanda za mu rayu mu duka ba cikin matsala ba kuma kalli yadda Allah madaukin sarki da ya taya sai arzikin salo salo yanzu mutanen arewa yanzu dawa da gero da masara da sauransu su ne abincinmu yanzu kina zuwa wajen inyamurai ba abin da ya haɗa su da waɗannan an gane ko za su ci ko sai dai ta wani irin salar yanzu ke tabo wajen yarbawa ba abin da ya hada su da waɗannan a ce wai bayan rabi ya zauna wai sai an tuka tuye ci ne hada shi da tu kuma yana rayuwa hankalin shi kwance cikin ƙoshin lafiya mu ba nan muna rayuwa hankalin mu kwance cikin ƙoshin lafiya yanzu kina barin Najeriya kika tafi turai sai ga su kuma wasu yan ganyaye suke samu da wasu abubuwa yanzu ko wanda na ce mashi in za ka zo daga amerika ka zo man da manja irin naku ya ce ba manja a amerika ba su ma sun shi ku wani iri yi ku allah mu kuma nan sai mu ce wai cin manja ya fi lafiya ba haka ba ne ya ce ba su da shi me kuke ci ya ce irin abincinmu ba irin abincinku ba ne ba ku cin shinkafa ya ce muna cin shinkafa amma ba irin cin shinkafan da kuke yi kun wani iri ikon Allah kina da fiya kasan laraba sai ga su kuma arzikin da Allah ya ba su su ci su kuma da banne. an gani yana yake tafi garin lafiya da safe su ci sakwara da rana su ci sakwara da daddare su ci sakwara gobe shi za su ci yau sun ci jiya ma me suka ci kullum doya suke ci ba su da wani abinci sai shi kuma suna zaune lafiya lau amma tsakanin da Allah mu anan zamu ci sakwara kwana biyu mu zauna lafiya zai yiwu akwai su kuma garin da ba abin da suke ce su rayu sai rogo kuma Allah ya yi masa rogon nan da yawa Allah kenan arzikin Allah ya yi roci ko ina yanzu wani zai gan shi da kuɗi wani shi kuma bai da ko kobo amma kuma ranar ba zai kwana da yunwa ba ba arzikin Allah ba za kiza bahaushe ya ce bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci Allah maraukin sarki kai mana arziki to in za ki roƙi Allah arziki ki roƙe shi mayarwacin arziki in ya baki mayarwacin arziki sai arzikin ya yarwace ki da iyayenki da 'ya'yanki da jikokinki da aminanki da kowa shi sa in zaki roƙa ki ce Allah ina roƙonka wasi'ur rizqi bi annaka alwasi'ur razzaq kun gane wannan da kyau ku sai ki roƙe shi da wannan sai ki gan Allah madaukin sarki ya tashi baki sai ya baki mai yalwa sai ya zama duk garin nan ana sana'a ana samun kuɗi ke ko jalin ma baki da shi idan Allah ya nufi zaki samu arziki irin wannan sai wani dalili ya taso dalili wanda ba ba wani dalili ba mun gane sai ki ce ke safa za ki siyar sai Allah ya sa albarka a cikin wannan safan nan ne arzikin ki yake misali nake yi kan kai haka sai ga Allah maɗaukin sarki ya tuttulo miki arziki farza ce to malam nawa safa yake ayin Allah ya tashi azabta ki wani abu yake zama sanadiyan wani abu ai an gani wani abu yake zama sanadiyan wani abu ba nan na gaya muku ba matan wani gwamna ne na yanzu kawai take zuwa kasuwa kafin su takara take siyan a tamfa da leshi kayan yi ya sa wansa kawai wajen wani mutum kun gani a ɗaya daga jihohin arewa ne can sanda suka ci gwamna sai aka ce za a yi ma 'yan makaranta uniform kawai sai ta ce to ai tana da wanda zai kodon wannan yace shi bai sai da zai aka ce za a hada ka aka tura shi china aka ba shi kungilin siyo wannan abubuwan kun ga daga dinki ne fa da sai da atamfa sai gashi ya zama hamshakin mai kuɗi kun ga wasi'ur rizki kenan yar wata yar hanya ce kawai Allah madaukakin sarki fito mai da ita haka Allah madaukakin sarki yake harkokin shi kun gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yanzu ba sai ga ana yake kitso ba ne in Allah ya ga dama zai miki arziki ta hanyar wannan kitsan an gama an gama jiya wani dan uwa yake nuna man ɗaya daga cikin ministocin Najeriya ya je su sai ya zauna ya je inda ya saba shan shayi irin wannan ba mai shayin nama nan ya je kawai ya zauna sai wani yana ɗan ƙasa mai magana ta ah, za ka nan shan shayi ne inda na saba sha muna abokina ne aka zubo mai shayi a irin kofin da ake sha da komai zauna ya sha abin shi hankali kwanci a nan ne sai wani yake sha to za a kai kabila yin shayi in Allah ya mai arziki yana zaune kawai sai ya aiko mai da wasu ɗin kuɗi ce ai ya kamata a canza sana'a daga nan kawai ya yi sama amma mai salam wasu risk <clears throat> yanzu Allah ya ga dama na ba tuwon tun shinkafa ke gudanar masara tuwon shinkafa take yi yanzu tana nan a ce wani sudan kila yana zo yana cin tuwon shinkafan nan kina jin daɗi ana nan sai zama gwamna ko shugaban kasa sai ce tunana za ka ki belaye ba shugaban kasa tuwon shinkafa tafi huta sun cin ba sai ga kawai ta yako ta ce da Allah fitar da yan dar ladis mutum sittin za su tafi aikin hajji bana ba Da ta biya muku kawai kuma gije ke tsaya tunanin zuci ba ba fa a yi bane misali <laughs> Allah wadauke sarki ya samu dace amma Allah zai iya yi yi falahu mutlaqul jamal Allah madaukin sarki yana da mutlaqin kyau wal kamal da kuma cika fi zati was sifati wal af'ali a wajen zatin shi da kuma wajen sifan shi da kuma wajen ayyukan shi Allah yana da wasi'ul jamal wasi'ul kamal kuma duk waɗannan mutsulakai ne wajen abin da ya shafi zati da sifa da kuma ayyuka duk abin da Allah yake mai kyau ne ko yane ko ka samu kanku a ciki ko na rashi ko kakku damu zai wuce Allah yana koya muku darasi ne a ƙarƙashin wannan yanzu misali kin saba samun dubu goma ki mutsuki sai yanayi ya zo ɗari biyar sai ta gagara an koyi da ke darasi ne hankali kwanci idan yanayi ya dawo kina samun dubu goma yanzu ki fara tsini in ba haka za ki sha mamaki Allah ya ce mace mu ma'ala ya ce wa inda al bukhari min hadith aisha annaha qalat a cikin ruwayan al-imam al-bukhari sayyida aisha ta ce alhamdulillahi alladhi wasu sam'uhu al aswa. kun je da yake ma kirari aisha ta ce godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya yalwaci dukkanin jinnai duk wani ji da bawa yake saurare da shi jin Allah ya yalwaci wannan me ya faru wata mace ce daga cikin mutanen madina ta zo ta kawo kuka wajen annabi don a share mata hawaye damuwanta shine mijinta ne sai da ga ta manyanta ta kwana biyu ya zama matsala ɗaya ɗiyan da mace take ku. idan zamani ya zamani ku. sai ta riga mijinta ba an bayyance wannan ko da kina ganin da kamar bata tsoba ba ku? to kenan an daidai ne yayinta ba wai tsufa ne ake ganin duk ta yi kamuji ta kura sun zube tana tafiya dukin dukin kawai an daidai ne yayinta kawai to sai mijin nata sai ya faɗi kalmomi na zahari a kanta ita kuma tana ganin da sauran ƙarfinta so yake jingine ta sai je auri wata to bayan da wannan abu ya faru aka ce mijin nadama yi kuma a lokacin in haka ya faru a jahiliya to ta haramta har abada to shine sai ta taho wajen manzon Allah ta kawo kuka ya za a yi annabi ya ce to shi gaskiya bai da abin da zai ce domin shi bai magana kan san rai a'a hankalin matan nan ya tashi shi to Allah ga ni gare ka ba shi ne haka ba yake cewa ba ma'ana na da ba ni da mashiga a nan ta koma ina ta koma wajen babbar fada aisha ta ce matan ba ta wuce sasan ɗakunansu ta isa masallaci ta fita ba sai ga ta ji annabi yana cewa kada sami allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ce wallahu yasma'u tahawirakuma to shi ne sai ya sai ta ce alhamdulillahi allazi wasi'a sam'uhul aswat yana cin kololuwa saman sammai duka amma wannan maganan na matan nan yana jin su Aisha ta ce ita fa tana daga cikin ɗaki windanta kai tsaye a masallaci yake amma wallahi ba ta gane ne matan take faɗi raɗa raɗa take jin magana amma Allah yana sama ya ce in kin tashi roƙon Allah madaukin sarki ki roƙe shi da wasi santi Allah yana jinki Allah ya sanki Allah ya san bukatunki ki mai kirari in kike ma Allah kirari da abin da yake da wanda ba mai irin shi Allah yana jin daɗi sai baki abin da kike so an gano wannan da kyau inda zaki gane mai mulki irin na duniya ma yana son yabo ko ki haɗa dan sarki ki ce ranka daidai Allah ya maka sarki to za ki ga yadda zai baki attention ya tsaya ya ansa kuma ya ji daɗi in kina da bukata ran da kuka haɗu kika ce ran ke daidai kaza da gudu zai miki abin da yake so to kina mai adda Allah ya ɗaukaka shi to Allah yana san kirari kuma ga abin da na Allah nan ya fi na kowa Allah kai mana da kyau فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا الله يسو كرم النبي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يا الله يا جمع غنى ونن da take jayayya da kai ƙarshe dai ta tattara kokenta kawai sai ta Allah shine Allah madaukin sarki ya gaya ma annabi to ai wannan tattaunawa wanda kuka yi da ita to Allah madaukin sarki ya ji kuma ta kai ta yi appeal zuwa wajen Allah sai ce wallahu yasma'u tahawirakum Allah yana jin muhawaran da dama kuka yi inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne mun gani kun ga daga ran da kika roki Allah da as ya sami'u ya basir sai ki hada ki ce ya wasi'us sam'i ويا واسع البصر basari عالم الاشياء alimul ashiya kina ma wannan kirarin a bisa wannan tsarin kina karewa sai ke manzon Allah salati sai ki ce ga bukatun ga yanda Allah zai mai ba dadewa zaki ga bukatar naki kawai tana ta tafiya bukata na biya wallahu azza wa jalla wasi'un Allah mai yalwani wasi'a ginahu kullu faqirin duk wani matalauci to Allah madaukin sarki wadatin shi ya yalwaci wannan mawadacin an gane yanzu misali talakawan Najeriya yanzu ba suna ta muhimmimi da baki cewa shugaban kasa zai rika hambuda musu dubu biyar biyar ba eh hato kuna nan ma zai ƙara ai wani zai ce a'a dubu biyar biyar ke mutane sun kasa fahimta ko ba a ba da wannan kuɗin ba ku talaka sai ya samu kudi a gwamnatin nan ko masu yawa ku ce ta yaya ai za a zo a da ayyukan yi za a yi tituna za a kaza to talaka zai je aikin kwadugo taka zai samu kudi za a je kasuwa yan kasuwa za a samu kudi za a je za su siyo kaya talaka zai yi dako kun san dako babbar sana'a ce kudane ba sa fahimta shi dan dako ko bai da matsala fa shi ko an siyar ko ba a siyar ba an ci riba ko ba a ci riba ba shi ne ya riga ya ci an gane na iya tuna mun je kasuwa lokaci mun sai kaya sai wani yaro ya ɗauko mana ya kawo mana wajen mota kuma kayan siyarwa ne muka cire kuɗi muka bashi sai ce ma abokin tafiya ne shi kaga shi ba ba ruwan shi shi yanzu ya riga ya ci riba ko mu siyar ko ba mu siyar ba ko mu ci riba ko mu fadi shi yayi ne ta ci riba shi yasa idan mutum yake karantar da abin da annabi ya zo da shi ba tare da ƙari ko rage ba to kamar ɗan da ne na sha gaya muku wannan shi fa yana isarwa ya ci riba ko wanda aka isar ma su aiki ko kasi ko su gazgata ko kas gazgata shi sai an me sai an biya shi in suka gasgata suka yi aiki to karuwa ne wannan zai amma dimo an yi kuma dole sai an biya shi amma wanda yake isar da sakon Allah matsalan shi shine ya ƙara ko ya rage ko ya yi ba yanda ya kamata ba to ya shiga matsala kuma Allah ya tsawaka yanzu kun ga talaka yana zaune sai ya samu alheri mai yawa kuma kuna nan za ku gani bari a fara hakku da kuke gidaje sai kun gane da gaske ne sai arziki ya biyo ku har gida dan dole kina yin wake da shinkafa ai za a dauko a kawo masu aiki su siya ko sai ga abubuwan da ke faruwa da ana siyan kwano goma yanzu arba'in za a iya siya. kin ci riba ko baki ci ba me sai da kayan abinci za a je a siya a wajen shi yanzu ba ku ji abin da shi mai shi girma shugaban kasa ya ce za a rika ba yara wai litan madara suna sha ba ku ga mu yanzu da muke da shanu yaya kaga arziki zai zai karu su kuma ba wai za a rika ba su wannan nawaken soya ba ne hmm? nawaken soya za a rika ba su yara sun shiga matsala zai ga yara suna ta girma yadda ka san dan ne dan maraki an hada mutum waken soya ba dole ya girma ba Allah shi kiyaye yanzu za ki ganin yaran manyan mutanen da suke shan irin wannan waken soya ka ga yaro dan shekara sha uku daidai ke dan shekara nawa 28 yayi fom amma hankalin fa ba bai nuna ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa huwal kasir Allah madaukin sarki mai yawan kyauta ne kun ji ko kisa ku roke shi da wannan sunan kyauta na Allah ba abun wasa bane ho sahaul layl wan nahar hannun Allah to kyauta yake dare da rana wasi'at rahmatuhu kulli shay'in rahamar Allah ta yalwaci komi wa huwa al bi shay'in Allah madaukin sarki ya san komi ya san kowa kuma rahaman shi da arzikin shi ya yalwaci kowa in kin ga baki samu ba to baki roka ba ko ki marmata ki ga mu Allah kina da bukata iri kana kuma kake gaugawa mai wa Allah madaukin sarki yayi nufin zaki samu sai 2019 to tun yanzu ki ta roƙon shi sai Allah ya kai ki cikin aminci don dan Allah 19 yaushe take eh fata wuce ba ku daina gani abu nesa a kusa yake yanzu ba kamar yau ne muke jin an ce yar aduwa ya rasu jonta ya zama shugaban kasa ba hmm? jonta ya gama mulkin kasan shi ya yi me kamar ba taba yin shi ba to haka buhari zai zo ya gama shekara hudun shi ko shekara takwas din shi ya tafi sai a ji kaman ba taɓa yin shi ba ana nan ana nan ke ma sai ki zo sai ki mutu sai mu ji kaman ba a taɓa yin ki ba cikin an gama kuma kina can jikin ƙasa wannan kuma abin da kika yi ki gani an gane ehe in kin bi Allah ki gani in kin saba ma Allah shi ma fa ko muna nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace imana muna nan muna ta aiki <laughs> muna ta sallah na kara mana ɗaukaka Allah ya sa mu dace ina ruwan Allah wa ya sani ma ni zan riga ku mutuwa na arba'in da shida daga cikin sunayen Allah shine al'alim Allah yana son a mai kirari da ni da ilimi <clears throat> shi yasa cikin bayan shi waɗanda ya fi so sai kira su da sunan abin da yake siffan shi ne ya ce inna ma ya shallaha min ibadihi al'ulama to me yasa malamai suka zama malamai shine saboda ilimi ilimi siffan Allah ne sai Allah maɗaukin sarki sai ya sa masu siffan shi shi sa in kina son Allah maɗaukin sarki ya sa miki albarka cikin rayuwanki daga ko ki shiga cikin harkan ilimi gadan gadan ko ba ki ganewa duk inda ake wannan harkan ya zama kina wajen kuma ki rika roƙon Allah kina mai kirari da wannan sunan Allah zai biya miki bukatun yanzu da menene annabi ya zo ya gagari mutanen makka kuma ya rasu ya bar wannan abin ya zama gagara ba dau ga duk wanda yake rayuwa a duniya yau ilimi ne alkur'ani a zo da irin alkur'anin kuma wannan ya gagara kuma ba za a iya ba mun gane abin da annabi yake faɗi na ilimi fa har yau masu ilimi masu binciken ilimin kimiyya sun kasa kare shi kuma da za a auna ilimin halittu duka da na annabawa da na manzanni da na kowa da kone in aka hada shi da ilimin Allah bai fa kai kamar a saka allura a teku ne a ciro inda yake san Allah yana da ilimi an gani malam yace ai fallahu azza wa jalla alimun bima kana Allah madaukin sarki yana sane da abin da ya faru wa ma huwa ka'in da abin da zai faru wa ma sai kuna da abin da ake sa ran ya faru in kaza ya faru kun gani yanzu misali wai ba manomi ne ya tafi gona ya shuka auduga ba eh to Allah madaukin sarki ya san audugan da ya shuka kuma bayan shuka audugan in ta ya san me za a yi da audugan da yin audugan ko me zai faru yanzu kin ga shi wanda ya shuka auduga bai fasa abin da za a yi ba audugan nan za ta yi ba za ta yi ba wallahi bai sani ba to Allah ya sani idan aka yi audugan wa zai siya ya sani da wani inji za a gurza ya sani zare adadi nawa za a yi da audugan shi Allah ya sani sannan kuma wani irin yadi wani irin kala wani irin tiri za yi Allah ya sani wa za ta siya Allah ya sani in ta siya wa za ta ɗinka Allah ya sani wa zai sa Allah ya sani in ya lalace a ina za a yar a wani bola duk Allah ya san wannan yanzu duk waɗanda suke tattar da waɗannan abubuwan sun san haka ba san ne yanzu tsakanin ki da Allah wani manomi ne ya noma audugan da kika hijabi da shi kin san shi to shi Allah ya san shi yana raye ya mutu musulmi ne arni Allah ya sani ya kamata idan ka kawo ilimin Allah kika auna da ilimin kowa ko sai gane wani bai da ilimin komi Allah ya fi shi shi yasa sanda yahudawa suka zauna za su yi ma annabi tambayan kure dan gane da wa'ina rai yake da Allah madaukakin sarki masa bayanan rai karshe sai ya gaya masu wa ma'utitun minal ilimi illa qalila ilimin ɗan kaɗan aka ba ku shi za san da annabi Musa aka mai tambayan waye ba kowa ilimi ko kuma akwai wanda ya ka ilimi ya ce a'a da aka tura shi wajen hidar da ya ga irin ilimin hidar sai hidar ya ce ma annabi Musa kaga ilimi na da iliminka da ilimin kowa ma in an haɗa shi da ilimin Allah to bai wuce kaman abin da tsuntsun nan ya tsotsa na ruwan nan ya shaye sama ba ya rage tekun nan da wani abu ya rage komi ba to Allah alimun Allah masani ne lam yazal aliman Allah madaukin sarki bai gushe ba masani ne shi tintin amma kun samu mamaki duk malamin da ke karantar da ku an yi lokacin da shi ba alimin ba ne an yi lokacin da shi jahilun ne to shi Allah bai da haka lam yazal alimun tintini malami ne kiza ko wanda ya ce wai shi yaushe zai malanta an je kai hakuri ka ba hankali ai jahilai ake haihuwa kullum kuma sanan suna jiranka ka jira kai malanta mai kyau na wata shida ya baka shekara shida kana hayaniyan da bai amfani da komai ba sai ma ya zama maka matsala kun gano wannan da kyau ku ko mutane suna auna rayuwa ne suna ganin kamar duniya ta kusa karewa ko suna auna rayuwa da garinsu to Allah ne bai gushe ba matsani wallan ne zal aliman ko bai zai gushe ba yana malami bi ma kano ma yako da abin da yake kasancewa da wanda zai kasance yanzu misali za a iya samun wanda yake da ilimi ilimi ya kai ilimi sai lalura sai ta same shi laluran nan ko na tsufa laluran nan ko na rashin lafiya sai a waye gari abin da ya sani a baya kuma bai san shi ba shine ne da kai laye alamamin ba da ilimin shai'a kuma ya waye gari bai san kowa ba to shi Allah bai da haka ba wani laluran da zai zo a ce wai Allah madaukin sarki yau abin da ya sani kuma yau bai san shi ba shi Allah bai da wannan sifar kuna gane da ake siffanta Allah da siffan ilimi ko wala yakhfa alaihi khafiya ba abin da ke boyuwa ga Allah fil ardi wala fis sama a nan duniya ne ko ko a sama subhanahu sarki ya tabbata ga Allah a hada ilmuhu bi jami'il ashiya ilimin Allah ya kewaye komi ha hawa zahiri ciki da waje ilimin Allah ya kewaye komi Allah ya san kowa ba abin da yake boyuwa game da Allah madaukakin sarki kun gani yanzu duk abin da kika boye a ranki Allah ya sani wanda kika boye a gidanki ma ya sani wanda yake cikin jikanki ma Allah ya sani amma mu ainihin mu ba mu sani ba ko ma shi Allah ya sani da ha abin da yake dan karami ne wajalili ha da babba ala atammil imkan kuma Allah ya san shi ne tasarai ba wai ya san shi sama sama ba fasmul alim sunan Allah al-alim ishtamala ala maratibul ilmi ilahi to wannan yana kan wasu martabobi ne na ilimin Allah wa hiya anwa'u ko ilimin Allah nau'i nau'i nau'i ne Kada za ta ce a'a dama haka abin yake ai ba ko a ce al'alimu alwahabu kuma kenan kika sani ai sai kin san waɗannan abubuwan ne shine kin san Allah ai kuma kin san waɗannan sunayen da in kika kiyaye su a bisa yadda aka gaya maki kika kwanta kika mutu kawai aljanna za ki shiga in kin gaba ki shiga aljanna ba ko wallahi kin san su ne kike shirka kuma in kin san su ba ta yanda zaki ki shirka ai don kin san waye Allah in kin ga wacce ta san wannan abubuwan kuma ta shirka ku tashi ga matsala yanzu a ga miki Allah shine alwasi'u ki jojen boka Allah shine al'alimu ki jojen boka kin je neman me to hmm me gaje nema me zai baki bokan boka ba matsiyaci bane inda ba kewa wuya irin ki mai zuwa wajen shi boka ba yunwa za ta kashe shi ba eh in ba kai mai abin da zai ci ba zai samu ya ci an yi ba wanda ya ɗauka sakare a duniya irin wanda yake zuwa wajen matsafa an gani inda za ki zaman ki a gida ki ke zuwa wallahi yunwa kashe shi ne katon banza katon wofi ba zai samu ba kuma boka mai amfani shi duk fitinan da ke faruwa a duniyan nan ba boka ya suka sata ba ta su ne kuma dole in ana neman a gyara ƙasa ko wala ta yaƙe su malamai masu wa'azi ba su ne matsalan ƙasa ba su ya matsalan ƙasa wala bokaye ne suna nan suke waɗannan tsaface-tsafacen shine ai wani yake ma wasu tsiya wai an tura bokaye su je su yi umara su yi tsawafi su yi addu'a Allah madaukin sarki ya rufe ma Buhari ido ya kasa ganin su suna can suna tsawafi shi kuma yana cikin Ka'aban yana gaya ma Allah kun ga an samu matsala kenan su suna daga waje shi yana daga ciki suna kallon shi kuma ya shiga ya fito yanzu gaba ɗaya kowane boka ya sarranda yan jarida sun tambaye shi wai mai ka roƙo ya ce wannan kuma wani abu ne tsakanina da mahalicci na ya rage na in wani wawa ne da bai goge a rayuwa ba na roƙo kaza na roƙo kaza sai su ji auto to bai roƙi namu ba sai hankalin su ya kwanta to da yake gogagge ne sai ce wannan tsakanin da mahalicci wannan ya rage naka ko ba komai dai na san a ciki ya roƙo sa'an mulki wannan ba baiwa ba ne wani ce bai taɓa jin yana sha'awar mulki ba sai yau yace shi dai a bude mai ka'aba ya ganshi shi ke hawa ya shiga duniya na kallon ka ka je ka gaya ma Allah gani fa na zo ba an riga an gawa maka komi kuma kun ga wani irin ikon Allah da a ce sanda Buhari ya hau mulki Saudiya ya fara zuwa da sai a ce a can ne aka ce mashi a maki yan shi a haka amma da ya tashi farko sai tafi ina sai iran shine wani ɗan shi'a ya fostin wata magana muka mai da mai da martani muka ci a'a ku dai ku tambaya iran ina ba maki mai gidanku ya masa laifi ne suka ce ma babai ba ta kashi kawai dan can ya fara zuwa ya ce ku ban da son zuciya kowa ya ga abin da ya fara ai kowa ya ga abin da ya faru ko ba gani ba a ɓoye abin da suka yi yake ya a ce shugaban sojojin najeriya ya zuwa ce ba zai wuce waje ba ya kamata har shugaban kasa ya sauka Sau da ba tsaro a ƙasan kenan duk ƙasan da ba ta da soja da ita da banza ɗaya ne a ce wai ya koma an ini ne shugaban ƙasa yana juyawa zan cire shi kuma daga nan kirkira zan kai shi rufe shi Allah ba zan bar shi ba shugaban sojojin Najeriya in ni ne shugaban sojojin Najeriya yanzu wucewa mutanen zariya ce ba zan wuce ba billahi da sai na karar da su duka sai na wuce wallahi wallahi sai na wuce Allah sai na ba ba dalilin da zai san ja baya an gane wannan kan tana cikin kullum ba zona kawai an fahimci wannan da kyau ko ba wannan dalilin da zai san ja baya A kan me kuma inda ya ja baya ko in ne shugaban ƙasar Najeriya sai na sa an me illa wannan barikin sojojin nan na sabon garko sai sai na hukunta su kuma sai an cire masu no going back da suka sa duka sai an hukunta su ya za a ce shugaba ya zo wucewa naku wai talaka ya ce ya koma kuma ya koma Haba, ai haka da abata a lagos lokacin na chief of army staff ya zo wai sai aka ce wai ana hayaniya wai lokacin jintuwa wai yan haɓaniyan jintuwa sun fito sun tara hanya wai an ce ba hanya babban dogarin shi ya zo ya tsaya ce yalla bai mutanen ba sun tara hanya ba za a iya wucewa ba ya ce kana son janar ya koma ne shi ya riga ya san me ake nufi yanzu sun tsara hanya ba za a wuce ba eto eh nufin ka janar ya koma ya ci saurin sa ya yi laifi da yake su can sun saba ganin ɓannan soja suna ganin sojojin da ke gaba sun ɗan duka haka sai suka fara faɗawa ruwa kawai sun san me za a yi kuma sun san me ake a lokacin amma yanzu namu da yake su ba saba ganin wannan iskancin ba suna kallon sojojin fa suna dukawa fa da yake yan zariya munafukai ne yan zariya ba ba su ɗaya wuce ba dan yan zariya duk gudu suka yi shi yasa idan mai gida ya fito ya kamata ya hukunta yan zariya duk gudu suka yi kauyawa ne kawai aka ratsa da su ko da yake ma waɗanda aka bubbigen ba su da yawa ne kun gano wannan da kyau ko duk ba su wuce mutum hudu ko mutum biyar ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace awwaluha daga cikin nau'ukan ilmomin Allah ilmuhu bi shay'i qabla kaunihi Allah maɗaukin sarki ya san abubuwa kafin faruwan abubuwan wa huwa sirrullahi fi khalqihi wannan shine sirrin Allah maɗaukin sarki cikin halittun shi kun gane kun ga wannan duk wanda bai ma Allah wannan fahimtar dangane da ilimin shi da kuma bayan shi ba to yana da matsala da yawan mu ba mu gane me Allah yake nufi da wannan ba Allah madaukin sarki yana da ilimi ilmuhu bi shay'i qabla kaunihi tun kafin abu ya faru gaba daya Allah ya san wannan abun wa huwa sirrul lahi fi khalqihi wannan shine sirrin Allah cikin halittun shi baki da ku gano ne da kyau dannun bihi ala ibadihi Allah ya ɓoye wannan ga bayan shi ba wanda ya sani la ya alamuhu malakun muqarrabun mala'ikan da ke kusa da Allah bai sani ba wala nabiyin mursal kuma manzo da Allah ya aiko kuma bai san wannan ba wadda za a ce kaman yaya sanda Allah maɗaukin sarki biya halicci komi ba Allah ya tsara abin da zai halitta tun azal wannan wani ilimi ne na Allah wanda ba wanda ya san shi domin kafin ma ya sama ya kasa ya mala'iku ya komi ilimin waɗannan abubuwan suna wajen shi ya sani to sai kin yadda da Allah yana da wannan ilimin kuma a cikin wannan ilimin ne Allah maɗaukin sarki ya san zai yi mala'iku da haske ne kuma ga aikin da za su yi cikin mala'ikun ma akwai jibrilu jibrilin ma ga ayyukan da zai tun farko har ƙarshe sai da Allah ya tsara wannan duka kuma tun kafin halittar komi Allah ya tsara kin ga yau din nan da zo nan din nan da abin da kika yi da abin da kika ji tun a wancan lokacin Allah ya tsara wannan duka kuma bai taba gaya ma kowa ba kuma har yau bai gaya ma wani ba yanzu ke da Allah zaki tsara abin da zaki yi na kwana bakwai eh kun bangin ce eh to fa zaki tsara hatta da ruwan da zaki sha kin san lita nawa zaki sha abincin da zaki ci numfashin da zaki inda zaki taka yawan baccin da zaki yawan kaza zaki yi wannan to Allah ya yi ma kowa hatta waɗannan kudajen da zafi ya kawo su yanzu da Allah ya tsara sa ka kafin wannan lokacin duka ba komi sai shi kaɗai lokacin hankalinki da tunaninki da nazarinki ba zai gano maki wannan ba saboda yana da limit a lokacin Allah bai al'arshi ba Allah bai kursiyu ba bai lahul mahfuz ba bai komi ba ya tsara ilimin komai yana wajen shi kuma bai bar wani mala'ika da ya daga baya ko wani annabi manzo ya san wannan ba mala yace wa huwal martabatun min ilmi wannan wannan matsayi ne na ilimi hiya ilmu taqadir kun ji ko wannan shi yake ce ma ilmu taqadir ilimin kaddara abubuwa wannan ilimin na kaddara wasu abubuwa to yana wajen Allah ne to bayan da Allah madaukin sarki ya fara halitta sai ya halicci alƙalin ku gane sai ce rubuta an gane to kun ga wannan shi kanshi alƙalamin Allah ya kaddara halittar shi ne cikin wancan ilimin kafin an yi shi wa miftahu ma yasiru to ana kiran irin wannan ilimin miftahu ma yasiru ko kuma ki ce mashi me ilmu taqdir ko miftahu ma yasiru shine mabudin yanda abu zai kasance kun gane ba wanda yake da wannan ilimin kafin bawa ba in ba Allah ba mala ya ce wa min wa manhum ahlul janna tun a wancan lokacin Allah ya fitar da 'yan aljanna wa man wa manhum ahlus sa'ir kuma 'yan wuta wa kullu umuril gaibi qaddarahu Allahu fil azal duk wani abu da ka sani na gaibi tin tin tin Allah ya kaddara shi wa ha indahu kuma mabudin wannan yana wajen shi walam yazal kuma tintina haka yake bai taba sanar da wani ba kuma har bai sanar da kowa ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗi abubuwa guda biyar wanda yake su ne mabudan gaibi yace inna allaha indahu ilmu sa'a abinda zai fara kiyama da sanda za a yi kiyamar Allah kaɗai san wannan wa nazzalul gai Allah shi ke saukar da ruwan sama wa Alamu ma arham in ba ka ce za miki lissafin ruwan sama ko za ki ilimi ne babba yanzu mai tambaya a wani wata za ruwan sama nan hmm? ba wanda ya san wata a wani rana da safi da rana da daddare akwai wanda ya sani akwai wanda ya san adadin ruwan da zai sauka da inda zai sauka da wanda za a amfana da shi da wanda ba za a amfana da shi ba an san wannan ko masu hasashe sai dai suna hasashen za a yi lokaci kaza iyakansu kenan in ya gada ma kuma ya ƙi ina masu dare sha hudu subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum